barkanmu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a tara ga watan jimada eh, ga watan rajab shekaran dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da bakwai ga watan eh, ga watan hudu shekara na dubu biyu da goma sha bakwai domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma mun tsaya cikin tafsirin suratul bakara aya na ɗari da tamanin da ɗaya mana cikin bayani akan wannan ayar da muka karanta ɗari da tamanin da ɗari da tamanin da ɗaya lokaci ya mana halinsa haka za mu sake karanta waɗannan ayoyi na wasiya sai mu ɗora bayani daga inda muka tsaya sai a sake mamaita mana karatun daga kutiba alaikum idan hadar ahadakumul maut bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موط جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا Na’am, Allah maɗaukin sarki yana cewa, Kutiba alaikum idha hadara a haɗakumul an wajabta muku idan alamun mutuwa suka iso ko suka halarto maɗayanku alwasiyya, in taraka khairan ka in har zai bar dukiya alwasiya to yayi wasici cikin dukiyan nan lilwalidai wal walakrabin ga iyayensa uwa da uba wal da yan uwa mafi kusa bil ma'ruf wasiyan ya zanto ta hanya wacce take sananniya hakan 'ala al wannan haƙƙi ne tabbas akan masu jin tsoron Allah faman baddalahu ba'dama sami'a duk wanda ya canza wannan wasiya dan bayan ya ji shi fa innama ismuhu ala yi baddiluna to sani dai zunubi na canzawa ɗin zai kasance ne akan waɗanda suka canza wasiyan kawai banda wanda ya yi wasiyan matuƙar ya yi shi yadda ta dace inna allah sami'un alim lallai allah madaukakin sarki mai ji ne sannan kuma mai cikakken sani ne faman khafa min musin janafan duk wanda ya tsoraci janafan kaucewa bisa kuskure au isman ko kaucewa da gangan min musin daga mai yin wasiya fa aslaha bainahum sai yayi sulhu a tsakaninsu fala juna fala to babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah maɗaukakin sarki mai cikakken gafara ne mai cikakken mai cikakken ne ga bayansa waɗannan ayoyi guda uku su ne ayoyi na wasiya a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mun yi bayanai dangane da hukunce-hukunce da ake ɗaukawa a aya na farko na 180 kenan saboda haka yau za mu ɗora bayani ne daga kan aya na 181 faman baddalahu ba'da ma sami'a duk wanda ya canza shi wannan zamiri na hu yana koma zuwa ga alwasiya ɗin ne hakanan ismuhu yana koma izuwa ga tabdil din wasiya din hakanan alladhina yubaddilunahu shi ma yana koma izuwa ga alwasiya din kenan kenan yana koma izuwa ga zance da aka yi na wasiya din idan har wani ya je ya canza shi ta hanyar yayi ƙari cikin wasiya din ko ya yi rage cikin wasiya dan al ibn ibnu kathir ke cewa ko ya ɓoye wasiyan ma bai ma bayyana ba duk wanda ya samu kansa wajen yin ɗaya daga cikin waɗannan ba da ma sami'a bayan ya riga ya ji wasiya ɗan mana ya ji ya kiyaye wasiya ɗin sannan ya je ya yi ƙari ko ya yi rage ko ya ɓoye to fa inna ma ismu lallai laifin canzawa ɗin alallazi na yi baddilo rahu zai tabbata ne akan waɗanda suka canza malamai suna cewa abinda ya sa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan hukuncin a anan shine akwai mutanen da saboda tsoron kada in sun yi wasiya a canza ba za a yi shi yadda suka so ba wannan na sa su cewa ba za su yi ma wasiya din ba saboda ka in kana jin tsoron kada a canza ne to wannan kare hana ka yin wasiya da kai idan kayi za ka samu ladanka kayi aikinka abin da wani zai yi a bayanka na ya gurbata wasiyar da kai ko ya canza ba ka da laifi a ciki shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan ɗin cewa ku ba ku da laifi masu yin wasiya kira wanda suke da laifi kadai in an samu canji a wasiyya ɗin to su ne waɗanda suka canza wasiya ɗin su ne za su zanto suna da laifi amma ba wanda ya riga ya yi wasiya din ya yi tafiyarsa ba inna allaha sami'un alim lallai allah maɗauki sarki mai cikakken ji ne yana jin ku yayin da kuke yin wasiya alim mai cikakken sani ne yana da cikakken sani dangane da abin da kuke kudatawa na alkhairi ko nisa yayin da kuke yin wato ainihin wasiya ɗin a nan malamai suna faɗaɗawa faman baddalahu duk wanda ya canza wasiya shin ana magana ne a nan da magada ko da wadda ake masa wasiya din ya zartar ko har da shi ma mai yin wasiya din a kan kansa to anan wanda ke yin wasiya din wannan maganan bai shafe shi ba saboda malamai sun yarda cewa mutum yana iya canza wasiyarsa duk lokacin da ya ga dama mutum yana cikin hali na hankalinsa yana cikin ƙoshin lafiya ya rubuta wasiya yau cewa gidana da ke waje kaza shine sulusi ɗaya bisa ukun dukiya na yi wasu shi da shi izuwa gawa ne sai bayan wani 'yan kwanaki ya ga cewa ba wannan yi fa cancanta ya bashi ya yi masa wasiya ba to zai iya canza wasiyarsa ya ce gidana da ke waje kaza ba wancan na farkon ba na yi wasiya da ici in na mutu a baya da wannan gidan mawani ba mutumin farkon ba mana shi mutumin da ke yin wasiyan yana da dama ya canza wasiyarsa a duk lokacin da ya ga cancantan ya haka da saboda haka maganan da ake na canza wasiya ba wanda yi wasiyan ba don shi yana da wannan dama din yana fatan mun gane kenan maganan ya shafi wadda za a yi masa wasiya din ne ya ce ne na yi wasiya bayan bana nan a baka kaza tana iya shi da shi ya yi wannan wasiya din ko da shaidu wadda zai kafa akan wannan Maganar nan ta shafe su Haka nan da su magada wanda yana iya faɗa musu ne kadai ko cewa bayan mutuwa na ya tara yaransa ko biyu ko uku ko manya ya ce bayan mutuwa na abu kaza da abu kaza a ba wani da wani da wani waɗannan waɗanda za su zartar da wasiya ɗin bayan bayanan su ake maganar su duk wanda daga cikin waɗannan ya kuskura ya canza wani abu na abin da mutumin nan ya furta ba da ma sami'ahu bayan ya ji shi da kyau a nan Allah maɗaukin sarki ya yi amfani da ji ɗaya ne daga cikin hanyoyi na yin wasiya malamai suna cewa akwai sigogi da dama na yin wasiya na farko shi ne da baki mutum ya yi magana ah, ya tara mutum ɗaya ko biyu da shaidu guda biyu cewa na yi wasici bayan mutuwa na abu kaza a rawa ne ku shaida ku in sun shaida kaga ji kenan ba rubuta komai ba so kowa ya ji wannan nau'i na siga na wasiya malamai sun yi ijma'i a kansa idan an yi irin wannan kuma akwai shaidu to ya tabbata za a zartar da wannan wasiya din kamar yadda mutumin ya yi umarni akwai siga ta biyu shine ta rubutu ya rubuta in ya rubuta sannan ya yi fotokofi misali ya ba mutane guda biyu ko kuma ya kira mutane guda biyun shaidu su ma su yi saini cewa sun shaida wani ne ya rubuta wannan kuma a gabansu ko ya karanta musu sun ji sun fahimta sun shaida a rubuta shi ma wannan bil ijma za a yi aiki da shi mun gane ko sai akwai yanayi na uku Shi ne ya rubuta kawai amma bai sanar da kowa ba bayan mutuwarsa sai a ga gashi nan ya rubuta wasiya shin babu shaida babu wanda ya sani sai ana bincike ne kawai sai aka gani shin za a yi aiki da wannan ko ba za a yi aiki da wannan ba wannan shine malamai suna saɓani dangane da wannan al'imamul imam al-qurtubi yake cewa Imamu malik zancensa bai saba ba cewa ba za a yi amfani da wannan ba waɗansu malamai suna cewa in an duba an tabbatar rubutunsa ne to babu dalilin da zai sa a ce ba za a yi amfani da shi ba su waɗancan da suke sha ba za a yi amfani da shi ba shi ne akwai yiwuwar cewa rubutun ya daɗe tana iya yawa ya janye daga wannan wasiya ɗin shi ya sa ma tana iya bai faɗa wa kowa ba to kuma still akwai yiwuwar cewa babu lokacin da zai faɗa ma wani ne ya gama rubutun kenan bai jawa mutuwa ta ɗauke shi ko ba mun ce annabi alaihi salatu wassalam ya kwadaitar mutum ya rubuta wasiyarsa kullum ba in kana da abin da za ka yi wasici da shi to kada ka yi kwana biyu wasiyar nan baya rubuce annabi alaihi salatu wassalam ya ya yi wasiki da a rubuta ko saboda ka in mutum ya rubuta wannan rubutun matakar an gane tabbas rubutunsa ne kuma an same shi a wurin da yake yin ajiya to wannan karina ce da za ta nuna cewa lallai wasiyarsa ce da haka da dama daga cikin malamai suna ko su daga cikin malamai suna inganta wannan nau'i na wato ainihin siga ta wasiya in an samu a haka shi ma za a sai mutum ya zo shi kadai kawai ya ce ai bayan mutuwa ba wanda yake da labari sai zo ya ce ai wane ya mun wasiya kafin ya mutu cewa idan ya mutu a bayar da abinsa mawane mawane ko a bashi shi kansa ba rubutu ba komai ya zo muku ne da labari kawai to shi wannan yaya lamarin sai sau da dama suna cewa wannan ba za a karbuwa idan yi malik yana cewa rubutu ma an gani gashi an san rubutunsa ne ba za a karba ba saboda tana iya yiwa ya ya canza ra'ayi ina kuma wanda zai zo shi kadai kawai daga nesa babu wanda ya sani kawai zai ce ai yi wasiya da abu kaza ina shaida babu shaida da kai da wa kuka yi magana wannan a'a daga ni sai shi muka yi wannan magana to kaga wannan eh, akwai shakku a ciki ko shakku zai shiga ciki almuhim ya dace in mutum yana son ya yi wasiya to ya yi ta hanyar da ba za a samu saɓani ba bayan bayanan wajen zartar da wannan wasiya ɗin shi ne in ya rubuta ya sanar da sama da mutum ɗaya wadda za su zanto shaida in faɗa zai yi ya faɗa a gaban mutane waɗanda za su zanto shaida kuma waɗanda suke nagartattu da za a karɓi shaidansu bayan bayan ina fatan mun gane to idan an yi wasiya yadda Allah ya faɗa in ba ku manta ba wancan satin mun faɗa muku ai nau'uka na wasiya da zai zanto bil ma'ruf din imma wasiya wacce take na wajibi din ko alwasiya wacce take manduba na sunna wadda ba wajibi ba idan ya yi wasiya wadda take haramun kun ga ai wannan dole ne daman a canza ko a ɓata mun gane ko imma a ɓata ko a canza tana iya na manta faɗa muku ba Mun su malamai suna ganin cewa ɓata shi za a yi kawai sai zan to kamar bai yi wasiya ba ya yi wasiya a sai giya a raba mashaya hmm? ya yi wasiya misali a sayi alade hmm? akwai wasu abokanan hulɗansa wadda ba musulmi ba maciya alade kaga wannan haramun ne ko yi eh, wannan wasiya din to idan yayi wannan wasiya ya za a yi wannan su malamai suke cewa za a tsaya ne ko an rushe wasiyar ba ta yi ba saboda ta saba wa shari'a ba za a zartar da ita ba waɗansu malamai suna cewa ba za a zartar da ita ba amma za a cire a canza ta ta hanya mafi ta hanya na alheri irin jinsin abin da ya umarni da shi na haramun sai a bayar a jinsin halalun yanzu misalin da na bayar giya sai a nemi wani abu wanda yake na halal sai a saya na sha adadin kwantitin da ya ce a bayar ɗin sai a bayar ba waɗancan mutanen banzan ba a bayar wa mutanen ƙwarai kun gane ko idan wani gidan giya ya ce a kai nan sai a saya sai a kai makaranta na islamiyya haka nan dabba misali shi ya ce alade to in an tashi ba za a yi a aladen ba sai a samu raguna sai a saya adadin da ya faɗa ɗan sai a je a samu mutanen kirki a basu ko a tafi mayanka a basu ko a tafi makaranta a basu ko a kai prison a yanka a basu waɗansu malamin abinda suke gani kenan dalili kuwa ayar da zamu karanta nan gaba da Allah yake cewa faman baddala eh, da Allah yake cewa faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alai wanda ya ji tsoron karkata na kuskure ko na ganga daga wani mai yin wasiya sai yayi gyara to babu laifi to kun ga ana ai gyara ne wannan ko saboda haka suke cewa za a yi wannan gyara din a cire din a gyara in an yi ana begen cewa alkhairin zai same shi faman baddalahu ba'da ma sami'a fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna da Allah ya ce fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna kenan yana tabbatar mana ne da cewa canza wasiyar da aka yi basa tsari da ya dace da shari'a laifi ne ka canza wa mutum wasiyarsa alhali wasiyar daidai take a shari'a ba ta saba wa shari'a ba kai saboda wani gadara ka zo ka canza masa wannan wasiyar ɗin to wannan laifi ne Shi shine Allah maɗaukin sarki yake yake faɗa nan cewa laifi ne amma babu wanda laifin nan zai shafa sai wanda ya canza kamar yadda muka faɗa da su ko shi wanda ya riga yayi wasiyan yadda ta dace ya mutu a munsa tashi ta ƙare zai samu ladansa na wasiyi na yin alkhairi ma ƴan uwa shi wanda ya canza zunubi yana kansa dan haka akwai waɗansu asar ma da suka zo da suke nuna cewa babban laifi ne yin haka din babban laifi ne mutum ya wato ainihin canza wasiyar da wani yayi haka kawai babu dalili Allah madaukin sarki ke cewa inna Allah sami'un alim malamai suna cewa wannan narko ne tazil rufe wannan ayar da waɗannan siffofin guda biyu narko ne Allah madaukin sarki yake yi ma masu canza wasiyan mamata bayan sun mutu sami'un alim mai cikakken ji mai cikakken sani Allah babu abin da yake ɓuya a gare shi ko da mutum ya yi kowane irin wayo domin ya ɓata haƙƙi ko da ya yi zalunci kowane irin nau'in zalunci to Allah ai ya ji wasiyar da aka yi kuma ya san aikin mutumin da ya canza in ko haka Allah yake kuma yana da iko akan kowa da komai to babu abin da zai shiga tsakaninsa da ya saka ma wannan mai canza wasiya ɗin saboda haka duk wanda yi wannan aikin kamar Allah na ce a to gani gashi ne ina jin ka na kuma san abin da kai me me yake nufi zan yi maganin ka duk wanda ya haka Allah zai yi maganin sa ne ma'anar fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna inna allaha sami'un alim inna allaha ba ce wallahu sami'un alim ba sai ka ce inna allaha sami'un alim an karfafa maganar lalle kamar kamar mutum yana shakku abinda kake shaku ne ake karfafa maka to duk da haka dai wannan an kawo wannan karfafawa ne domin a nuna maka girman laifi din kamar babu wanda zai yi haka sai wanda yake shakkun cewa Allah zai kama shi to in shakku kake to ka daina shakku lallai Allah yana ji yana gani kuma zai yi maganin ka in ka kuskura kai wannan sai zama kace da farko narko ne Allah yake ko mana alƙawali ne na azaba Allah yake da ya rufe wannan ayar da wannan kan sai ya ce faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum faman khafa duk wanda ya ji tsoron janafan malamai suna cewa aljanaf shine alkhata mutum yayi kuskure ya zo zai yi wasiya saboda tsananin soyayya da yake yi ma waɗansu daga cikin magadansa sai ya yi wasan da ba zai yi musu wasiya ba sai ya yi wasiya irin wasiyar da za ta amfani waɗannan magada ɗin saboda tsananin soyayya misali yana da ya yana son ta sosai yana da ɗa yana son su sosai ɗan nan sai wasiya wa matan ɗan ai matan ɗan ba za ta yi gadon shi ba ko amma sai mata wasiya wadda daga ƙarshe zai koma wajen waye ko ya yi wa mijin ƴarsa wasiya da ƙarshe wasiyar zai kuma hajjan ma ƴar kaga za ta amfana da shi ko ko ya yi wasiya ma ibnu bintihi ɗan ƴarsa sai ce in ya mutu a ba ɗan ƴarsa abu kaza wanda kaga wasiyan aikin ne ko to amma kamar wani wayo ne ba da gangan ya idan aka amma kawai dai yana son ya ƙara mata wani abu sai bi ta wata hanya ba wai yana son ya cutar da da sauran yan uwan bane fa kawai soyayya sai da yake da shi na wannan yana so bari ya dan ƙara mata wani abu sai bi wannan wayo din ko kuma akwai daga cikin yan uwa ai mun faɗi cewa lil walidin wal aqrabin na nuna cewa in za a yi wasiyan ma a yi ma 'yan uwa na kusa shi ya fi da kaiwa wani mutum na nesa can ko to sai zanto akwai 'yan uwa ga sunan ajere a madadin ya wanda ya fi kusa sai ya yi ma na nesa can wadda ya fi kyautuwa a hankalci a shari'ance ya yi wanda ya fi kusa da shi to in ka ji tsoron zai tsallake wanda ya fi kusa ya je ya yi wasiya wa na nesa wannan shine aljanar idan ba idan ba da gangan ba ne aljanab shine almailu shine karkata a nan da dama daga cikin malamai sahabbai da malaman tafsiri sun fassara shi kamar da al ya rawaito da cewa shine ne sannan isim. shine laifi da gangan faman khafa min musin janafan au isman duk wanda ya ji tsoron yin kuskure ko karkata da kuskure ko kuma karkata ɗin da gangan ya zanto gashi nan magadansa suna da yawa iya kuma ba ta da yawa hmm? amma duk da haka in ya tashi wasiya sai ce zai wasiya da sulusin gaba ɗaya da ba zai wuce sulusi ba sai ɗauki sulusin gaba ɗaya sai yi domin ya cutar da magadansa a nan ta ga wannan da gangan ne eh, kudin ba su bai da yawa su suna da yawa mabukata ne akwai mutumin da ya zo ya tambayi eh, ina jin sai da ali cewa yana da dirhami bakwai. zai yi wasiya yana son yi wasiya sai tambaye shi ƴaƴanka magadanka guda nawa ya ce goma sai shi to ai baka kai yi wasiya ai Allah cewa ya in taraka khairan khairan almalul kafir kenan hmm? ya ce yana da dirhami ba da sorry ɗari uku ne ce yana da shi wannan yana da dirhami ɗari uku na gaya muku sai da ali da sai da aisha suna cikin wanda suke ganin alkhairi na nufin almalul kafir ko kuma su almalul kasir a wajen su dan dirhami 700 ne zuwa dirhami 1000 zuwa sama in kana da ƙasa da haka to baka da baka da dukiya mai yawa ya abinda muka ce zancen da ya fi shine a lura da yanayin mutum da kuma magadadin ko tun da Allah madaukin sarki ya bar shi a buɗaɗen ya zanto tahadidin yawan kuɗin a lura da yanayin garinku da al'adarku yanzu waye mai kuɗi wanda daga mutum in ya samu kuɗi zuwa nawa ne za mu ce masa yana da kuɗi da yawa tana iya abinda in mutum yana da shi a nan najeriya za a ce masa yana da kuɗi da yawa in an tafi wata ƙasa kamar irin saudiya irin wannan talaka ne ba mai kuɗi ba ne ko ko an tafi amerika ko an tafi wani waje saboda ka sai a lura da urf da kuma zaman wal makan to ɗayan biyu dai in mutum ya ji tsoron ɗayan biyu faman khafa min musul waɗansu malamai suna fassara khafa ɗin nan yadda take ka ji tsoron mutum ya kira ka ne zai yi wasiya da ya fara maka maganan wasiyar sai ka ji kai kamar yana son ya yi ɗayan biyu yana son ya yi kuskure ko yana son ya yi zalunci to sai ka yi ƙoƙarin gyara in ka gyara ta yadda ya dawo ya yi daidai ɗan to ba kai laifi ba faman khafa waɗansu malamai kuma suna cewa a nan ana nufin al'ilmu ne duk wanda ya sani ya san cewa mutumin nan ya yi kuskure ko ya yi zalunci sai ya gyara to babu laifi a kansa saboda ka a anan in ma ta ɗauki ma'ananta na zahiri na ya ji tsoron abin kafin abin ya faru ko kuma ta ɗauki ma'anar da take tana iya ɗaukawa a harshen larabci har ma a yaren alkur'ani mai girma kamar da allah maɗaukin sarki yake cewa dangane da mata a tatsai daga cikin tafsirin malamai wallahi ta hafu na nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji'i wadribuhunna ko wanda kuke jin tsoron tsagerancin su ko wanda kuka gane tsagerancin su sai ku wannan haka nan wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambil ilaihim ala sawa in kuka tsoron ha'inci da waɗansu mutane da kuka yarjejeniyar zaman lafiya da su to ku yi watsi da wannan yarjejeniya ɗaya ko ya zanto kuna sa kenan ko in kun ga alamu to haka sai zanto ilimi mana kun ga haka ɗin a nan ma abin da yake nufi ko wancan ko wannan shi yasa daga cikin sahabbai ma suna fassara ayoyin kamar da abu ya ambata ya zuwa gida biyu faman khafa min musin wanda ya ji tsoron mai yin wasiya ya yi kuskure ko ya yi zalunci kenan ya kira shi ne ya gaya masa wasu yadda zai yi yana da rai ko faman alima wanda ya san cewa mai wasiya ya riga ya kauce ko ya yi zalunci wannan bayan mutuwarsa kenan to a kowane yanayin ne dai idan muka ɗauka kafin mutuwarsa ne mana ya kira ka ya faɗa maka hmm? sai ka gane kuskure a nan sai ka ce ba haka ya dace a yi ba ai wane da ka abin nan wane ya fi kusa da kai ai shi ya dace kai masu yanzu wane da wance da ce a ba ɗanta in an ba ɗanta ta ga ai an rage ma waɗannan shi wane kuma shi Ma yana da ɗa ai wane ma yana da ɗa Ba ka ba su ba ka ba wannan ka keɓe wannan yana iya kawo musu matsala a tsakaninsu ai akwai yayanka wane ko kanin mahaifinka mahaifiyarka wani ko kanuwar mahaifiyarka wanci a ba ta mana ita a madadin wannan shine ne aslaha bainahu in yi wannan gyare-gyare ɗan mutumin a dalilin wannan maganar nasa yi ya gyara wasiya din fala isma me sa mutum yi gyara ana cewa fala isma ka yi gyara ba za a ce kana da lada ba ne sai aka ce ba laifi a kanka saboda mai saboda a nuna maka girman canza wasu yadda muka yi ta bayani a kai a baya ko ka yi gyara ne ma amma ana buƙatar Allah ya ce baka da laifi kafin a ɗauke maka sunan almubaddin lil wasiyya so mutum ya yi gyara ai dai an canza ko to ba irin wannan canji ne Allah yake cewa shi ne duk wanda ya canza laifin zai tabbata a kansa ba kenan daga wannan da wannan ayar da wacce ta gabace ta za mu ɗauki cewa canza wasiya iri biyu ne na farko canza wasiyar da aka yi daidai wacce ta dace da shari'a wannan kuskure ne canzawa daga wani wadda ba wanda yi wasiyar ba kamar da muka amma canzawa na biyu shine canza wasiyar da aka yi wacce ta saba ma shari'a aka yi ta da kuskure ko da zalunci ta yadda canjin zai kawo gyara wannan canjin ba haramun ba ne ba laifi ba ne a'a Allah maɗaukin sarki ya kwaɗaitar da a yi shi yasa ma yarsa ayar da cewa inna Allah ghafurun rahim Allah mai gafara ne zai gafarta ma mutumin nan da ya so ya yi kuskure ka gyara masa ko ya yi kuskuren Hmm? aka zo daga baya aka gyara abin to Allah yana yi amfani da wannan gyaran ya kankare masa laifin wannan kuskure din laifin wannan gangance din kuma Allah rahimun ne mai jin kai ne zai yi jin kai ga duk wanda ya ga barna ya gyara saboda haka yana ɗaukan wannan kalimar mustabir ya kama ganganu da dama a karkashin wannan din amma ya rinjayar da wannan da na gaya muku na farko cewa ana magana ne a yanayin da mai wasiya din yana da rai yana da rai sai ka ga ya yi kuskure sai ka zo ka gyara masa shi din ya gyara da kansa shi ne ma'anar fa'aslaha bainahum to anan al-islahu bainahum susuwa ya yi sulhu tsakaninsu susuwa tun da anan ana magana ne faman kafa min motsin janafan ga wani mutum ga kuma mai yin wasiya wannan ya ji tsoron mai wasiyan zai fada cikin kuskure ko ya ga alamar zai yi zalunci ya yi sulhu sulhu tsakaninsa dawa shi ne malamai suke cewa sulhu ba dole ne sai an samu saɓani ake kiran gyara sulhu ba in an yi tawakku'in saɓani sai aka gyara ta yadda in an zo gudanarwa in an zo zartarwa ba za a samu rikici ba to an riga an yi sulhu kenan tun farko wannan shine taujihin da al-Imam tabari yayi cewa in aka gyara kaga kenan an yi sulhu tsakanin shi mai yin wasiya da wanda yake masu wasiya ko yake masa wasiya da kuma magadansa ma'ana ba za a samu rikici a tsakaninsu ba da an bari da kuskure ɗin to hakan yana iya bayar da rikici da husuma a tsakaninsu bayan mutuwa shi mai yin wasiya ɗin to sai aka gyara tsakaninsu a sakamakon gyara wasiya din ta yadda kowa in ya gani zai ce eh gaskiya ba ba yi an yi daidai a nan an yi mutunci da aka yi wasiya ma wane da kuma abu kaza a tafsiri na biyu din faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum cewa mutumin ya riga yayi wasiyan ko amma ya mutu yanzu an zo ne wajen tanfizi a kowane zai rubuta wasiya ya ce maka ga wasiya wani ku shaida na ba shi wasu amma ban so a bude sai bayan mutuwar bai so a bude sai bayan su to a ɗauka an yi haka bayan su da suka zo suka bude aka kira magada aka kira wanda aka yi wasiya shi wanda aka bashi amin na wasiya din ana budewa sai ya ga da ya karanta sai ya ga akwai kuskure akwai inda ya saba wa shari'a to anan sai ya yi musu sulhu su ga su haɗu yanzu banda shi mai wasu ya riga ya ce to gaskiya ga abin da aka rubuta amma wannan ɗin ba daidai ba ne misali a ce ya bayar da sama da sulusi na dukiyansa a matsayin wasiya sama da ɗaya bisa uku a wannan abin da yi ya fice ɗaya su ukun dukiyansa saboda haka za mu gyara wannan za mu mayar da shi zuwa ɗaya su uku dalili kuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam so kai kaji wanda aka yi wasiya kun ji e mun yarda shi kenan ya yi sulhu ai an canza wasiya ko amma ta hanyar gyara wannan ba zai fada cikin laifi ba yana fatan mun gane to sawa'un a rayuwar shi mai yin wasiyan ko a bayan mai yin wasiya din idan har aka gyara wasiya din wannan babu Shi ne maganar da Allah madaukakin sarki anan yake cewa fala isma alai babu laifi a kansa inna Allah ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne Allah ɗaukakin sarki mai jin kai ne wannan shi ne a ƙarshen ayoyi wannan guda uku na wasiya da uh, Allah maɗaukakin sarki ya ambata a nan wurin akwai abubuwa da malamai suke suke ambata wanda ya shafi wanda ya shafi wasiya anan wanda abubuwa ne na fikihu ba ma bukatar mu zurfafa su almuhim dai mun fahimci hukunce-hukunce da ke karkashin waɗannan ayoyin guda uku kawai abin da za mu ƙara da shi shine anan karanta abin da al-tahir ibn ashur ya ambata anan yake cewa wal ma'ana ma'anar aya na uku din nan anna man wajada fi wasiyyati al-musi idraran bi ba'd aqribaihi duk wanda ya samu a cikin wasiyan mai wasici ya ga wani abu wanda yake cutarwa ne ga ɗaya daga cikin makusantansa bi an haramahu min wasiyyati zanto ya hana shi wasu da kuma yana daga cikin makusantansa sosai aukar qaddama alayhi man huwa na nasaban ko ya gabatar da wanda ya fi shi nisa wajen nasaba ma'ana ga mutane biyu wannan shi ya fi kusa sai aka je aka yi wasiya ga na nesa aw ausa ila ghaniyyin min aqibaihi wa taraka faqirahu ko yayi wasiya zuwa ga wani mawadaci cikin yan uwansa amma ya kyale talakawa hmm? ko a cikin makusantan ba mun faɗi cewa mabukata su suka fi da suke cikin su suka fi a masu wasiya akan wanda suke masu kuɗi fasa'a fi islahi dalika sai ƙoƙarin gyara wannan cutarwa ɗin da ɗaya daga cikin waɗannan surori guda uku kowaninsu wa talaba min al-musi tabdila wasiyyati sai ya nemi mai yin wasiyyan ya gyara wasiyarsa fala isma alaihi fi zalika babu laifi a kansa in yayi wannan saboda mai لأنه سعى في إصلاح بينهم في إصلاح بينهم saboda wannan aikin nashi ya yi domin neman gyara ko sulhu a tsakanin su wannan tafsiri na farkon ke aw hadatha shiqaqun bayna al-aqrabin ba'da mawt al-musi li'annahu athara ba'dahu ko a ce an samu saɓani tsakanin 'yan uwan mamaci bayan mutuwansa ya yi wasiya ya mutu sai aka samu saɓani tsakanin ‘yan uwansa a dalilin ya fifita waɗansu wanda ba su ya cancanta ya fifita su ba sai mutum ya yi wannan gyara ɗin to babu laifi a kansa ya ce wali zalika a kaba hudu kauli shi yasa Allah bayan ya zo ya biye bayan wannan maganar da cewa inna Allah ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai cikakken gafara ne mai cikakken rahama yace wa fihi tanwi التنويه بالمحافظة على تنفيذ وصايا المصير أتكين وانا أكوي آه، زابر الروا وجن كياي زرتر وصيا ما سين وصيا حتى جعل تغيير جورهم محتاجا للإذن من الله والتنصيص على أنه مرفوع حر يا da cewa zaluncinsu ba in ka zo gyarawa yana buƙatar Allah ya ce babu laifi akan wannan kuma ya ce zai yi gafara akan wannan kamar na faɗi wannan ba a baya ko saboda a nuna girman wannan ɗin lallai a kula in an yi wasiya a wato ainihin tabbatar da shi al-imam al-qurtubi daga cikin fa'idodi da ya kawo a wannan ayat ko ayat da take gabanin ta yake cewa asali abin da aka fi so shi ne mutum ya yi aikin alkhairi gabanin mutuwa ta masa saboda hadisin annabi alaihi salatu wassalam ko da aka tambaye shi yace sadaka ce tafi sai ce an tasaddaq wa anta fahihun shahih takhsha al-faqr wa ta'malu al-ghina abin da yafi shine kai sadaka maraka bayar da dukiyanka ko shi ma wannan wasiyan ai wani nau'i ne na sadaka to sadakar da tafi ita ce wacce za ka yi kana cikin mai kana cikin ƙoshin lafiya kana san dukiyanka sosai kullum kana tsoron talauci kana begen ƙarin samun wadata a lokacin ne in ka bayar yafi a nan har annabi ke cewa ba ka jira sai in mutuwa ta zo maka ka ce abawa ne kaza abawa ne kaza abawa ne kaza ba wanda alhali daman wani yana da wani abu da yake rayuwa a kai saboda haka duk da cewa wasiya a bace da ake so ko mustahabbi ne to kada mutum ya ɗauka ana son kada ya yi sadaka ne sai mutuwa ta kusanto kun gane ko a'a mutum ya ci gaba da yin sadaka din ta yadda in ma har mutuwar ta zo zai ji yana buƙatar ma ya ƙara sai ya amfani shi kamar yadda muka faɗa a hadisi a nawa alisalatu wasalam da Allah yake cewa ya yi muku ƙari sadaka ne Allah ya yi muku a ƙarshen rayuwanku in ba haka ba ai kun san mutum ya kai ƙarshen rayuwa abubuwan abubuwan ba a karɓa ai saboda ana so ka yi ni cikin lafiya da kwanciyar hankali har akwai malaman da suke ma faɗi cewa yayin da mutum yake cikin tsananin rashin lafiya in yi wasiya ma ba zai yi amfani ba zama akwai nasi ko shine hadisin sa'ad ibn eh, ibn abi waqas ko cewa yana cikin rashin lafiya ne na wato ainihin eh, na mutuwa yana jin kamar zai mutu a lokacin salwada shi ne ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai yana da dukiya da yawa ko ba mai gadon su sai mace guda saboda haka yaya yayi sadaka yayi wasiya da kaza annabi ya ce masa a'a biyu bisa uku rabi ya ce a sulusi shi to sulusi sulusi ma dai yana da yawa ga ayar rashin lafiya ne ko kuma yi kuma annabi ya tabbatar da wannan ne kuma wannan ayar ma tana cewa idza hadara ahadakum al-maut ne ko idan alamun mutuwa sun zo to almuhim lallai ayi kokari a yawaita aikin alkhairi kuma sai men da yake yin aikin alkhairin ne zai iya zarce in mutuwa ta zo masa ma yayi tunanin haka dan Eh, wani mutuwar za ta zo masa ma in dukiya ce a zuciyarsa kawai ba zai tunanin ya shirya wani abu da zai amfani shi ba bayan mutuwarsa zai yi ta ba kansa karfi ne kawai tana iya ba zai mutu ba tana iya ba zai mutu ba don ya ci gaba da tara dukiya ko ya ci gaba da amfani da wannan dukiya da na'am za mu shiga ayon azumi ko mu tsaya ok to za mu tsaya nan. sati mai zuwa insha Allah sai mu fara magana akan ayoyin azumi daga aya na 183 kenan da muka faɗa ya zanto daidai fallace daga Allah muna roƙon sa ya daɗa mana wadda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh